وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa masu albarka waɗanda suke bibiyanmu a wannan makaranta, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri, wanda zai dinga zuwa muku insha Allahu ta'ala duk bayan kwana biyu zuwa uku wanda za mu yi magana a kan ko za mu yi karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar babban malamin hadisin nan na wannan zamani al'allama Muhammad din al'albani Allah ya ji kansa da rahma babu shakka wannan littafi akwai tsananin bukatar a karanta shi duba da lalura ta mutuwa wadda take akan kowanne daga cikinmu lalura ce wadda ko da yaushe ana cikinta kuma shari'ar musulunci akwai irin tsari da tanada-tanada da ta a wannan fage idan mun duba za mu ga da yawa mutane suna kutsawa cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen jana'iza da molanka suna yin abubuwa waɗanda shari'a ba ta saukar da su ba dalilai na ilimi ba su ba karfafe su ba kuma ba wai don kawai suna so su ci zarafin shari'a ba a sai dan ba su sani ba don haka musamman ma za ka ga matsala irin wannan matsala ce wadda idan galibi ma bata zo kanka ba to sai ka gama ba ka fiya mai da hankali ba ka san ilimin wanda tsakani da Allah babu wani makhluki da yake da wani uzuri da zai ƙi mai da hankali domin ya rabauta da sani cikakken sani na tarbiyyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya shafi wannan bangare. Malam kafin ya fara ka ce darasi na farko da ya masa unwani da abin da ya wajaba ga mara lafiya ma yi jibo alal to gaskiya ya kawo wata muƙaddima da nake ganin akwai buƙatar mu karanta ta ko da kuwa ban ja larabcin ba zan faɗi ma'anar da ta ƙunsa saboda saƙon ya isa kai tsaye amma idan na shiga cikin karatun daga ma yajibu al wannan za mu dinga jan baƙin ne muna fasa baƙin sannan kuma muna yin bayanin abin da ya ƙunsa na ilimi bayan malam wato ya yi yabo da kirari ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da neman tsari Ubangiji maɗaukakin sarki daga sharrukan kawukanmu da miyagun ayyukanmu da kuma ya shaida cewa Allah maɗaukakin sarki shine ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu sannan ya janyo irin ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fara bayani yake jan su kamar irin aya farko ta suratul nisa kamar irin su ayan nan ta biyu ta cikin suratul ali imran ya ayyuhallazina amantu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun duka bayan ya kammala wannan yake cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda mulki yake hannunsa wanda yake da cikakken iko akan komai kamar yadda ya faɗa a cikin suratul mulk a aya ta biyu sai ya ce Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kaga da mutuwa ta zamto kenan wani bangare ne na wato tarihin ɗan adam ba yadda zai ya cika sai ka haɗa shi da mutuwa kamar yadda tarihin ɗan adam ba zai samu ba sai ka haɗa shi da rayuwa wannan wasu rukunai ne guda biyu wanda in dai ka kawo ɗan adam kai duk abin da yake ma mahaluki to sai ka kawo waɗannan jigo ɗin guda biyu sannan tarihin nasa zai iya kammaluwa sai da ya samu rayuwa sannan aka same shi ma a wannan fili kamar yadda kuma kasancewarsa yanzu yana raye baya nufin fa zai zauna dindindin baya nufin haka ko shekara miliyan nawa ɗan adam yayi to wata rana yana so ko baya so da daɗi ba daɗi cikin kwanciyar hankali ko rashin kwanciyar hankali sai ya bar wannan filin na subhana to in ka gane wannan to ka gane ma'anar allazi khalaqal mauta wal haya daga cikin hikima ta Allah madaukakin sarki sarkin da yake ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kuma wannan mutuwar da rayuwa ya sanya ta akan duk wani makhluki shi kuma ya siffanta da rayuwar da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe shi yasa yana cikin sunayensa alhayyul qayyum alhayyul ladhi la yamut alhayyul qayyum rayayyen sarki wanda yake tsayayye da zatinsa ana baya buƙatar kowa kuma kowa yana buƙatar alhayyul ladhi la yamut rayayyen sarki wanda baya mutuwa to Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen ayar zamu ji ya ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yayi wannan ne dan ya jarrabe ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki Mana in ka san wannan rayuwar wata dama ce aka baka kuma za ta zo ƙarshe ka shirya ko baka shirya ba to don haka yi tanadi gabanin rayuwar ta zo ƙarshe da zarar ta zo ƙarshe kuma shikenan magana ta ƙare za ka koma kuma ka girba abin da ka shuka sannan kuma za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anbiya aya ta talatin da biyar ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabilukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wannan ita ma aya ce da take nuna maka saƙon da ayar baya take faɗa na cewa kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ta shirya ko ba ta shirya ba ko ba jima ko ba daɗe duk irin gatan da take ciki a wannan rayuwar to sai ta ɗanɗani mutuwa shi sa tarihi yake tabbatar mana da cewa da a ce akwai waɗanda ba za su ɗanɗani mutuwa ba to babu kamar waɗanda suke na musamman imma suke na musamman ta ɓangaren ubangiji jalla wa'ala kamar annabawa da murtalai da salihan bayi da shahidai da siddiƙai iya nagarta sun tattara duk abin da ake so a yi na ƙwarai sun yi sun tsorurci ayyuka na alkhairi amma da lokacin tafiyar su yayi kullu nafsin za'iqatul maut sai da ta yi aiki a kansu tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi da a ce akwai wanda za a dakatawa da a ce akwai waɗanda za a jira da a ce akwai waɗanda za a kau da kai ba za a taɓa rayukansu ba to da waɗannan ne saboda nagartarsu to amma kullu nafsin za'iqatul maut sai amfani sai aiki a kansu kamar yadda tarihi yake tabbatar mana da waɗanda suka shimfiɗa mulki na masha a su yadda suka ga dama irin su fir'auna da wanda suka suke kwaikwayon su kamar yadda muke ganin waɗanda sun tara dukiya dukiya mai tarin yawa mamakuwa irin su qarun wanda alqur'ani mai girma yake buga misali yake yin bayani akan irin tarin dukiyar da ya samu amma ina yake duka sun tafi babu su babu dalilin su wannan sai ya nuna maka yadda lamarin da sha'anin yake da ni mai magana da kai mai sauraro mu ma wani zubin za ta zo kanmu don haka kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un wannan shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a rayuwarsa ta yau da kullum zamu ga bai dan faru ba akan duniya kamar yadda yake faɗa a hadisi mai inganci wanda eh, mala albani ya kawo shi cikin littafinsa sahihul jami'ar saghir wa ziyadatuhu hadisi mai lamba 5669 alisalam yake cewa mali walid duniya me darin gani na kuma da duniya me haɗa ni kuma da duniya dan me zan biye wa duniya yace ma ana fi duniya ni misali na a cikin duniya ba wani bane face illa karakib tamkar mahayin abin hawa ne abin mahayin doki mahayin alfadari mahayin duk wani abu da ake hawa a da da yanzu ko nan gaba istazalla tahta shajara wanda yazo yake shan inuwa ƙarƙashin wata bishiya sun maraha wata tarakaha bayan ya gama shan inuwa ɗin lokacin tafiyarsa ya yi kuma ya tashi ya tafi kaga duk wanda ya zauna zai sha inuwa kai ka san ba zama ya zo ba na dindindin ka kalli wannan misali mai zurfin ba da ma'ana da isar da sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yana da wurin zuwa sai rana ta dake shi ko kishirwa ko yunwa sai ya ce bari ya yada zango karkashin wata bishiya kai ka san ba zai saki jiki ba ba zai miƙe ƙafa ba ba zai mance da asalin inda ya fito da shi ba yake so ya kai idan ku yi haka wannan sai ka ce masa soko ne sai ka ce masa wannan ba shi da manufa domin yaya kai da ka fito kana da inda za ka je kuma shi kenan sai ka je ka sai ka saki reshe ka kama ganye ka zo kana tawar kajaminka kana kana wani abu daban don haka wannan ya nuna cewa ba wurin zama ba ne kuma za a tafi komai daɗewa sannan mala albani a wannan mukaddimar ta yi bayani inda yake cewa ya kasance shiriya da salo da koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkhairin shiriya da salo da koyarwa na kowane makhluki na duk mutanen da za ka kawo in dai a wannan babul domin akwai al'ummatai da dama da aka yi a farkon duniya da tsakiyarta har zuwa yanzu kawo yanzu a sassa mabambanta na duniya domin duniyan nan in ka ɗauke ta tana da sassa mabambanta gabashinta yammacinta arewacinta a kudancinta bisa bambancin al'ummatai ɗin da bambancin addinan nasu ko waɗanne za ka samu suna da wani tsari na musamman wurin yadda suke yin jana'iza suke gudanar da wato rufe mamatansu wasu su ƙona wasu su ƙi binnewa har sai bayan wani tsawon lokaci wasu ɗauki wasu bukukuwa wasu su haɗa ma bukukuwan da shaidanu da tsafi duka ga nan da yawa birjik muna gani muna jin labari muna karantawa to duka idan ka ɗauko wannan salon salon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kawo al'ummar musulmi shine mafi alkhairin salo shine salon da babu kamar domin a cikin wannan salon shi ya kunshi abubuwa mabambanta abu na farko kyautatawa ga shi kansa mamacin akwai nau'i na rufe asiri da mutuntawa da kuma kula da haƙƙi da nuna cewa duk da ya mutu amma ya cancanta a kula da shi a yayin da idan a wannan fagen idan ka ɗauko wasu al'ummatan daban za ka ga abin da suke wa mamatan akwai nau'i na cin zarafi akwai nau'i na wulakanta gawar akwai nau'i na tozarta to amma addinin musulunci sai ya sanya wani tsari yadda mamaci ba zai tozarta ba sai ya yi umarni da a zuwa a rufe shi ya sanya sharuɗa ma ba kowa ne zai mu ba sharar wannan gawar ba ya sanya dokoki da ƙa'idoji na yanayin yadda za a yi wankan duka wannan domin ya kare mutuncinsa ya nuna ma cewa kar ya ƙashin mamaci tamkar karya ƙashinsa ne yana raye duka wannan me yasa aka yi domin kyautatawa mamacin domin yana da haƙƙi yana da ‘yancin a kyautata masa sannan kuma da ƙoƙarin a mu'amalanci shi mamacin da abin da zai masa alfanu a cikin ƙabarinsa yayin da yake kwanci domin akwai wasu abubuwan da za a yi wa mamaci alkhairi yake zama ga mamacin da kuma ranar da za a tashi alkiyama kuma a lokaci guda bayan an kyautata ma mamacin waɗanda suke su aka yi wa rashin iyalansa ‘yan uwansa da abokan arzikinsa su ma an daɗaɗa musu domin ka girmama gawar abokin arzikinka shi ka girmama kamar yadda in ka tozarta ta shi ka tozarta kuma uwa uba za mu ga cewa akwai nau'i na tsaida wato bauta ga sarkin da yake ɗaya-ɗayan da babu na biyu kuma rayayyen sarki shine Allah subhanahu wataala domin mu sani duk wannan abin da za mu zo mu ambata na ahkamul jana'iz hukunce-hukuncen jana'iza to musulmi ya fahimci cewa ibada ce ita kwa ibada tauqifiyya ce ibada mutum yana yin ta ne yadda Allah da manzo suka ce ai ba yadda ka ga dama ba ko kaga iyaye da kakanni ko zuciyarka ta gaya maka kai tunda ibada ce to sai ka tambaya ka ce ya ake yi yaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar manzan Allah sallallahu alaihi sallam cikin yadda ya koya na yadda ake mu'amala da mamaci da hukunce-hukuncen da ake gabatarwa na jana'iza za mu ga akwai nau'i na tsantsar bauta ga Allah da kyautatawa mamaci da shirya shi a yanayi mafi dacewa mafi falala sannan kuma da kuma tsayawa sahu guda in tsaya ɗaya maɗaurin ki ɗaya al'umma su tsaya wuri guda suna gode wa Allah subhanahu ta'ala suna nema wa wannan mamacin gafara suna neman Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya yafe masa kurakurai da takaitawar da ya a cikin rayuwa haka za su yi ta yi har sai sun kai ga ajiye shi a makwancinsa yadda za a rabu cikin mutunci sannan kuma a tsaya a bakin kabarin bayan an rufe kuma ana nema masa ya iya amsa tambaya Allah ya bashi sabati ya amsa tambayoyi guda uku da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin sa cewa kowannen mu za a yi masa wannan tambayar sannan bayan nan kuma a biye masa da gata na ziyara daga lokaci bayan lokaci dan aje a yi masa sallama a yi mai addu'o'i kai ba shi ba ma waɗanda suke kwance tare wanda suka rigaye shi ko suka zo a tare ko suka zo bayansa su ci gajiyar wannan ziyarar domin duka addu'a za ta same su kamar yadda dai a raye za ka ga idan kana da wani uwa ko abokin arziki kake kewayawa daga lokaci bayan lokaci ka kai masa ziyara kuma yana jin daɗi kai ma kana jin daɗi ko kuna samun lada to shine malam albani a cikin ya ce a mataki na farko za mu ga irin kulawa da gatan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mamaci shi ne gatan da ya yi masa tun lokacin yana rashin lafiya ba a kai gama an zara ran ba ma'ana malam ya ambace wannan rashin lafiyar domin galibi za ka gaba a barin duniyar nan sai da ciwo eh amma ɗaiɗaikun hali shi ne za ka ga an zare ran an samu fuji'a ba tare da ciwo ba shi yasa za mu zo mu karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamomin ƙarshen zamani shine yawaitar mutuwar fuji'a ku rabu da mutum yanzu yanzu kafin magariba sai a ce maka ya rasu ku rabu da mutum da daddare kafin asbahi sai a ce za a yi jana'izar sa karfe ta mala albani ya ci gaba da cewa sannan za mu ga irin daga cikin gatan da manzon sallam yewa mamaci tun gabanin ya mutu shine ne an shar'anta masa ya bar wasiti ma'ana wannan wasiya shine wani aikin alkhairi muhimmi da yake so a zartar da shi a wanzar da shi bayan rasuwarsa to ana so ya faɗa wanda wannan wasiya abu ne mai faɗi tana iya yiwa izamto cewa a cikin dukiyarsa ne zai bar wasicin za mu zo mu ji hukuncin wannan yaya me miƙdarin iya wa'adin ko nauyin ko yawan Abin da mutum zai iya yin wasici da shi idan ya shafi dukiyarsa sannan wannan wasiyar shin zai iya yin ta ga wanda yake magajinsa wanda yana cin ashabul furut waɗanda Allah subhanahu Ta'ala a cikin suratun nisa ayoyin fara'id ya raba ya ba su gado kamar yadda muka san Allah subhanahu Ta'ala da kansa ya raba gado ya bayar abin da ya rage shine ka samu masanin fara'id kawai ya ce maka ga yadda Allah ya raba ina dukiyar take to Allah ya ce wani kaza za a bashi ɗaya bisa shida za a bashi wannan za a basu biyu bisa uku wannan za a bashi ɗaya bisa uku shi kenan wannan za a bashi rabi wannan asibi ne ma zai kwashe ma ragowar dukiya abinda kawai ya rage kenan amma shi magana gado ba alkali ne yake raba ba ba liman ne yake raba ba Allah madaukakin sarki shine ya raba shi yasa yace faridatan min Allah wallahu alimun halim Allah ne ya raba ya bayar to kaga akwai wannan da matsalar yadda ake so mutum ya tuba tun gabanin eh, rai bai fita ba da kuma yadda ake so waɗanda suka zo gaban mara lafiya su yawai talakanta mai la ilaha illallah don ta zamto ita ce zance na ƙarshe da zai cika da shi saboda duk wanda zancensa na ƙarshe zamto la ilaha illallah to zai shiga aljanna kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sannan kuma za mu ga a cikin hukunce-hukunce na jana'iza shari'a musulunci ta yi wa mutum gatan da ta hana shi ya yi wa mamatansa irin wannan miyagun ta'adin da wasu al'umma daban suke wanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira kamar yadda ɗazu muke faɗa za mu ga wasu bukukuwa suke yanzu akwai mutanen da mu kanmu mun san su muna raye da su a nan ƙasar wanda idan an yi musu mutuwa wallahi ba mutuwar ce tashin hankalinsu ba a'a abin da za su kashe na bukukuwa wallahi shine tashin hankalinsu don haka da yawa za ka ga mutum kafin ya mutu yake tara abin da za a yi mai biki to kaga wannan shine ɗaya ne daga cikin sharrin da wasu al'adu suke gadar da ma'abotansu wanda ba wanda yake fita daga cikin wannan mugun tanadin in ba musulmi ba wanda ya rike koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda za mu ga akwai miyagun ɗabi'un da su ba wai na kashe kuɗi ba ne amma suna nuna cewa ba su karɓi wannan hukuncin da Allah ya saukar ba na wannan musibar da wannan rashin kamar ta kaya kamar ka ga mutum yana kwaɗa hukuncin samari kamar irin kukan ƙira kamar irin ihu da tumami da birgima a ƙasa ko ka ga mutum yana pretending cewa shi mahaukaci ne ya fita daga hayyacinsa ko irin ya zube ana tattaro shi ana ba shi haƙuri ire-iren wannan abin da yake nuna cewa kamar shi hukuncin nan da Allah ya saukan mai bai mai daɗi ba. Ko ma ka ga mace ta je ta aske kanta ko kuma iwace-iwace da sauransu. Za mu ga maimakon wannan shari'a ta yi mana gata ta nuna mana cewa yayin da izamto cewa akwai gawa a gabanmu to ana so mu shiga taitayinmu mu zama masu tsoron Allah mu yi kawai. an halatta mana mai kuka saboda wannan shine ɗabi'an mu ta ɗan adam cewa in dai akwai tausayi to sanda ma za ka zubda hawaye ai ba hawayen ba zai shawara da kai ba kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa walaysa alladhi yajri ala al'ayn ma'uha walakinaha ruhun tasilu fataqturu shi hawaye in na Allah da annabi ne to ba kirkiro shi ake ba ba kakaro shi ake ba a'a ran ce ta kuna ta kuna ta kuna sai ta narke sai take zubo da ruwa daga ido don haka sai muka ga an halatta wa mutum ya kuka amma ba kuka na tumami ba kuka na jahilai kuka wanda yake nuna cewa mutum hukuncin Allah bai mai daɗi ba kuma an halatta maka ka ji ba daɗi a ranka amma kuma kada ka kuskura ka faɗa abin da zai fusata Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam an mai rashe-rashe ya rasa 'ya'yayansa, duk ƴaƴayensa maza suna kankanta su suka rasu haka na 'ya'yansa mata na na Fatima radiyallahu anha ita ce wadda ta wanzu bayan rayuwarsa shi ma ita ce farkon wadda ta bi shi a cikin iyalansa izamto shi duk sun tafi to abin tambaya shine ya kai dan uwa musulmi yaya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da aka yi masa rashi kana so ka gama lafiya ka haɗu da Allah lafiya to ka binciki yadda manzon sallam ya karɓi wannan rashin da ibtila'in da Allah ya masa kai ma kai irin nasa sai ka zauna lafiya manzo assalam da aka yi masa rashi cewa yi tadma'u al'ayn idanu tana zubda hawaye wa yahzanu al-qalbu zuciya tana cike da bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb amma harshen mu ba za mu faɗi komai da shi ba sai abinda wato Allah ya yarda da shi Allahu akbar ma'ana wannan kuncin da damuwa na rashin masoyi mahaifi mahaifiya ‘ya'ya mata ɗan uwa abokin arziki amini kada ya sa ka dinga faɗan maganganu ƙanana da manya ga Allah subhanahu wa ta'ala kana cewa ya Allah zai maka haka me yasa sai kai da wa aka bakka kenan ka mutu ka lalace ire-iren maganganun da wanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira suke kada kai haka kai irin ta manzon Allah idanu zai zubda hawaye zuciya za ta cika da bakin ciki amma ba za mu faɗi komai da harshen mu ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wa al'ummarsa da aka jarrabe su da rashi cewa suna jin labarin rashin ko kuma a gabansu aka yi rashin abu na farko da za su fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi za mu koma duk wani masoyinka wanda kai ne silar samar da shi kamar ‘ya'yanka da jikokinka ko kuma a'a shi ne silar samuwarka kamar mahaifa to ka sani ba wanda in kai ka samar ɗin ka sani da kai da shi ɗin Allah ne daga Allah kuke Allah ne mahalicinku kuna rayuwa ƙarƙashin iyawarsa da ikonsa da saninsa da ganin damarsa kuma dole ne ku rayu ƙarƙashin yadda ya tsara muku don haka ƙarshe in ko za ku rayu malala gashin tunkiya gare shi za ku koma sai aka ce da zarar ka rasa masoyi to ka tuno wannan haƙiƙa ɗin wannan gaskiyar wadda hakan take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƴan uwa a wannan matakin za mu ga duk wanda masifa ta rashi za ta same shi ya yi tarjiya ko ya yi istirja to lallai ya kwankwaɗi tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai kwankwaɗi tarbiya ta manzan Allah ba to ihu zai yayi abin da wato kafirai suke yi yayi tumami ya dinga birgima yayi wani abu wanda hankali ya tashi wanda duk wanda ya ji shi hankalinsa zai tashi za mu ga a lokaci guda an haɗa mu an tarbiyantar da mu mu yi abin da Allah yake so amma kuma sai ba a hana mu yi abin da ɗabi'an mu akan haka aka halice ta kamar zub da hawaye zub da hawaye is natural ai a ɗabi'ar yadda Allah ya halicci mutum inda yana da tausayi dole ne zai zub da hawaye da haka sai ba a ce mana haramun ne mu zub da hawaye ba haka na damuwa ta zuciya din tunda abu ne wanda yake na damuwa shi ma ba hana mu ba shi yasa zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi dukkanin al'umma yadda da hukuncin Allah, kuma shi ya fi su girma wurin godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya samu ga ya zub da hawaye lokacin da Ibrahimul Mu'azzam ɗansa ya rasu, saboda jin tausayin yaron da eh, zuciyarsa ta cika da jimami, amma kuma yana mai godewa Allah subhanahu wa ta'ala da harshensa sannan kuma yana shagaltuwa da ambatan Allah maɗaukakin sarki. Mala Albani a cikin wannan muƙaddimar ya ce, yayin da mutane da dama yanzu za ka ga sun yi nisa da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ibada, wanda daga cikin ibadar akwai hukunce-hukuncen jana'iza. Saboda watakila nisa da ilimi, musamman abin da ya shafi ilimin sanin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam da sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam an mai da hankali akan ilmin muka na duniya ilmin da za a samu kuɗi da ƙoƙarin tattara dukiya da girma da sauransu mala albani ya ce wani daga cikin mutanen da suke da matsayi a wurinsa sai ya roƙe shi ya rubuta wato wani takaitaccen rubutu wanda zai kunshi dubban kunce-kuncen jana'iza a musulunci har ma mala albani yake faɗa tarihin wannan tambayar da aka yi mai Shi ne sha ɗaya ga watan Rabi'u Sani ko Rabi'u al'akhir shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari uku saba'in biyu, bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma shi wannan ɗin yake kwaɗayin idan an rubuta ɗin ya buga wannan littafi kuma ya tattara a wurin eh, wanda za su zo ta'aziyya da sauransu don ya zamto cewa an ribaci wannan riba an sanar da su sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal albani ya faɗa a cikin muqaddimar yake cewa ya yi masa alkawari cewa zai haka ɗin kuma dama yana cikin wasu sabgogin na aiki to ya ce ya ga cewa a cikin yin hakan akwai nau'i na raya sunna da kashe ita kanta bida'ar? ya ce sai ya yi ƙoƙari ya zartar da wasicin wannan bawan Allah wanda ‘yan uwa masu albarka na gana a wannan gabar ya kamata mu dasa aya ba mu ci kashe minti talatin ba amma wajen minti ashirin da takwas da wani abu za mu dasa aya insha Allah a haɗuwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh